daidai da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na sittin da hudu a cikin tsoratar tauba inda za mu tashi aya ta ɗari da sha bakwai allah madaukin sarki ke cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله يتلقى تاب الله على النبي hakika Allah maɗaukin sarki ya karbi tuban annabi wanda mun yi ƙarin bayani kan wannan ajiya wal muhajirin wal ansar kuma Allah maɗaukin sarki ya karbi tuban daukacin muhajirai da kuma daukacin al'ansa duk wani abu da wani muhajiri ko na ansari zai aikata Allah madaukin sarki ya karɓi tuban shi ƙa'ida ƙur'aniya duk lokacin da Allah madaukin sarki ya faɗi kirki a kan mutum to ba zai taɓa komawa kuma rashin kirki ba haka duk sanda Allah madaukin sarki ya faɗi rashin kirki kan mutum ba zai taɓa koma kirki ba ko kirki ya kuma rashin kirki kiyaye wannan sun san da Allah maraukin sarki ya tabbatar da jefa abu lahaba a wuta da matan shi da ƙara aikata wani aiki na ƙwarai da zai sassauta wancan hukuncin ko a yafi wannan shi ne ƙa'ida na alkur'ani za ki iya cewa to yanzu da Allah madaukakin sarki ce tabbat ya da abi lahabin wasaf tun a farkon musulunci in abu lahabi ya ji wannan ya zai ta, ba a sai allah riga matsa zuci ba zai karba ba yin yanda aka yi duk wa'an an sallame shi da allah madaukin sarki ya magana kan abladan ubai ɗan salo ya ce wallazi ta walla sibarahu minhum lahu azabun azim waɗannan ba zai taɓa ba, ba zai taɓa tuba ba ba zai taɓa dawa mutumin kirki amma kun ga waɗanda suka kashe alaramomin nan na manzon Allah sanda na je miƙe na masu umuti yana kai ƙaran sojan Allah madaukin sarki ya Allah ce laisa laka min al'amri al'amarin ba a hannun keken, ko ya karɓi tubansu ko ya azabtar da su lalle ba su kyauta ba Ya ga samu da yawa daga cikinsu sun zo sun tuba kun ga addinin musulunci kun ga da yake Allah ya nufi a ko waɗanda zai ji kai ba duka ba ya ka dakatar da annabi daga yi masu wata addu'a na Allah ya kama su kun gano wannan to ku ɗauko wancan ƙa'idan ku sa ta ana inda kuka ji Allah madaukakin sarki ya ce ya karɓa tuban annabi ko ya karɓi na muhajirai ya karɓi na ansarai har abada ba za su yi abin da Allah zai fushi da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار an gama Allah ya riga gama riga da su kaskaf ya wanke su shi yasa mu da za mu zo bayan su sai Allah madaukakin sarki shiryar da mu abin da ya kamata mu da fadi game da ake su mun gano wannan wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah madaukakin sarki ya ce adda za mu riƙa yi na cewa Allah ka gafarta ma 'yan uwanmu da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana na sara'ofar ba. su ɗan shi'a da suke zagin sabon annabi gilli ne Allah bai cire cikin zuciyarsu ba shi yasa duk sanda suka je wata aya ko su ga wani hadisi ko suka yi arba da wani mai ƙaunar sahabi izdi babu da'i kamar yadda qur'ani ya ce li yabizu bihim al-kuffar domin su zaɓin manzon Allah a shidda wa alal kufarin rahama ubainahu tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana imahum fi wujuhihim min athar as-sujudi ذلك مثلهم في ومثلهم في كزرع وأ... fastaglaza ala yu'jibuhu li yaghiza bihim in din mai kin sahabiya shi li yaghiza bihim din mai shi inda ka ji baka san sabon manzon Allah ya ce dama li yaghiza bihim al kuffar kafirin da gida an fahimta ka ji Allah ya gafarta musu shi sa aka raba su biyu min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantabi ce wa ma baddalu sabila bisa nan Allah gaba ɗaya sai ka da tuba sun ma sun yi laifi aka ce ma annabi fastakil da zambika wal mu'minina والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا هو باشين بقى الله فقدم رحمة من الله دنت له ولو كنت حزبا غليظ القلب من فضل من حول السجن فاعف عنهم واستغفر لهم إن شاء الله تاب الله على الدين أي الله كرتوا النبي والمهاجرين والأنصار المهاجرين الأنصاري تكع <clears throat> الله كرتوا in ka zo ka ce ba karɓa ba sai mu zo da aya in ka kasa sai mu kai ma Allah ƙarya mun ga wannan da kyau ko ajiya in ba kuma ta ba wata matsalan da aka samu a yakin Hunayn inda ne muku tarihi ta nan haka ne muka fitar da yadda Allah maɗaukin sarki bayan sun gudu kuma ya saukar da aya a cikin suratul al-imran kuma ya ce ya gafarta musu haka su zaɓen manzo Allah sun ji daɗin su ne ‘yan gata Allah ƙara masa gata da sai ce allazina taba'uhu fi sa'atul usra su zaɓen nan su ne wanda suka raka annabi yakin tabuka sun zauna abin mamaki yadda na ali ma ji yakin tabuka bai je ba amma akwai wani mai waƙi a ƙasar hausa da ya zo ya bayani cewa an je an yakin tabukan har ma an dinga kawo gudunmuwan yaki dubu mai can da dubu waye da dubu waye wai sai da na ali ya zo ne ne ne ha wannan waka lokacin muna yara muna jin daɗin a rika yin bayanin wannan yakin na tabuka a shi wani duk tatsuniya ne tsanani. ku gano wai ya shiga shi kaɗai yana ta kashe Allah yana ta kashe Allah yana ta kashe Allah wai sai sabe su ku ce ya manzon Allah Allah sai da alfa yayi rantsuwa ya ce sai jini ya kama gaban dokin shi in ba haka ban ya gama arna kashe arna jini bai kama gaban dokin shi ba ya faɗo cikin musulmi ba <laughs> shi bai san musulmi bai san annabi ke ba ta buka wannan da wai jini ya kama gaban doki Allah shi an tawaye an tawaye wanda ma za a ɗora mai nuni turken yakin shi in an sa an ja sai ninki in an sa an ja zai kashe wani tauri wani zai ninki sai da wata tsohuwa da ke tana bin shi bashin daddawa da biya ba sai jikin shi sanyi sai aka karka za ka iya ɗora mashi wata da annabi ya baro shi gida ba a zo yakin ba da ya ji yaƙi ya rinca ya fito a guje duk dokin da ya kama kawai sai tsinka shi duk dokin da ya kama kawai sai tsinka shi wai doki ake tsinka sai ka ce wani zaren lilo kun gano wannan a'a <clears throat> ta yi za ka saukar da wani doki daga sama daga wurin Allah ya ga da bayan da gishi ci wannan za a bi shi ma dokin fa in ya gudu ya gudu ya rena gudu sai ya saukai ɗauki doki ya jefa shi gaba kai zai ce dokin gara mun wai wannan labarin ba ku ji shi ba ku Allah ce ne ke dan Allah sai ne kika gane abubuwan da yake faɗi an akwai gidan da anguwan nan nake kunna mana shi ga kunna mana rikoda mu je mu zauna muna saurare mutaji mutaji mutaji shekaran da yawa lokacin wasu kunan ba fiye su ba suna Wani shekara hamsin da wuce ba Allah ya samu dace to shi ne ai fi waƙasi la usra lokacin tsanani mun yi bayani a jiya ko waƙasi la usra jami'a wuƙati tilkal ga zafi dukkanin kwanukan wannan yakin cikin tsananin zafi aka yi shi walam yari sa'atin bi ainiha ba waro wani sa'a kwaya daya cewa wai wannan ne sa'atul usra a'a yanayin ake nufi ba sa'a na awa ɗaya ba wal usra sa'ubatul amr shine wahalan al'amr qala jabir ishtama alaihim usratu zahab abubuwa biyu ne wahalan abun hawa da za a taka a hau a ji yakin babu da za da kuma wahalan guzuri na tafiya yaƙin shi ma babu matsaloli biyu ga zafin rana wa ma alma da kuma rashin ruwa dama sahara ai kuwa san wahalar ruwa sahara su ƙalar hasan كانت الأسرة من المسلمين يخرجون على بعير ويعتقبون بينهم yace musulmai biyu ko uku ko hudu za a fita wannan yakin raƙumi ɗaya suke mallaka wannan ya hau daga nan ya ce waje ka za su sauka sai wani ya hau sauka waje sai wani ya sauka sai wani ya hau ya bar raƙumin shi na ya huta ba ni a kan shi ya ta tafiya haka kun gano wannan da kyau ko wa kana zaduhum at-tamru wasu irin busassun dabino ne aka samu shi ne guzurinsu wanda suke wanda suke sha wa sha'ir da sha'ir ɗin da shi kan shi ya canza ne mai lalace wa ihalatin muntina wa kanatin nafar ya furujuna ma'ahum ma ya furujuna illa tamrat ya ta dawaluna ha bayanau ana tafiya fa a wannan dabino ya ke dan ba mutane ke dan mamalawa wanda ya miƙa wannan wanda ya miƙa tamra idan yunwa ya ma wani mugun kamu ta gigita shi dabino ɗaya za a ba shi za zama mutuku wallaka ha hatta ya ji da ɗa'ami hatta ya ɗan gwagwaye ta ba fa cinya zai ba fa zaƙin kawai zai ɗan ji sun mai yau ƙi ha sahibu hussein yi ƙama na kusa da shi shi ma ya ɗan kwantale ta idan ta abin ya bayar ɗan kwantala shi ma ɗan mamula ɗan mamula ya ji zaƙin kawai hatta ya sharba alaiha jur'atun min ma sai samu makwalwar ruwa sai ya sha sai ya hamdala fazalika hatta ta'ati ala akhirihim haka za su ke har na ƙarshe samu ɗan kwantalan da zai ɗan tattauna shi ma ya kora da ruwa wala yabqa min at-tamr illan nawa na ƙarshe zai zama ba abin da ya saura na dabino sai ƙwallon fama bau ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala sidiqihim wa yaqinihim haka suka tafi wannan yaƙi tare da manzon Allah cikin gaskiya da yaƙini radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda wakana jeshuhu fi gazotu tabuka 30 alfa a wannan yakin da aka bi na buka sojojin annabi su dubu talatin ne don allah jama'a ku kalli wannan abin da sabu su don girman allah wani sai leke kawai ya sha kwaya ku zo na zagin su yana maka sharri na cin mutuncinsu yanzu kin taba rayuwa a yini ɗaya kaɗai ba yini da kwana da tafiyan da ba adadi ba a ce ana ba ki da biyu ɗaya ke ci na in matan aure ne da za ta yi na ya ji ai da ma ta ba da labarin ba abinci ne tana gidan da sauki gudu za ta yi da ce za ta kashe ta da yawa ta dinga shiga makota tana cin mutunci da tona asirin gidan mijinta tana faɗin maganganu miyar haka ne wanda ba a yi ba ma ta je ta ba da labarin jirgi an yi ba za ku yi mamakin wannan abin yanayi ya kai yanayi hatta a gidan annabi da binin uku ake ba matan kullum ba ɗaya na safe ɗaya na rana ɗaya na dare ana nan wata rana an ba a isha nata kenan sai wata almajira mai marayu biyu ta zo ta sallama ta ce suna neman abin da za su ci ne aisha ce to wallahi ba komai a gidan da sai waɗannan da biyu ne ƙwaya uku ta ɗauka ta ba ta ta sa mata ido ta ɗauki ɗaya ta ba ƙaraman ta ɗauki ɗaya ta ba babban tana gugguje na hannunsu za ta kai baki suke marmarar suka lamushe na hannunsu ta miƙa mata ta tsaga biyun ɗayan ta tsaga shi biyu ta raba masu ciwo wai wannan abin da yi shi birga ya ishi da annabi ya dawo ba shi labari ya ce sakamakon tausaya na ɗa'yanta da ta yi ita ma Allah ya tausaya mata ya ba ta aljanna wacce ta zama sanadiyyar tausaya na ‘ya'ya ita kuma ne kun gano wannan da jama'a yanzu ke za ki yi wannan haƙuri nan nake mu mata magana kan cewa in ba a samu abin buɗe baki ba a yi ne sha ruwa a haƙur, a yi misali in ba a samu abin tsawar ba shi ma a sha a yi haƙuri a ci gaba haka ne ballantana wani abu shi naman sallah ballantana wani abu shi tuwon sallah ballantana wani abu shi zanin sallah duk wannan in bai samu shi ya ku ki saba ma kanki wannan in kin ga za ki yi wannan haƙurin ba ku wallahi da Allah ya kaddari a zamanin farko zamanin annabi da sahabi suke duk wannan gafara da jinkan da Allah yake bayan nan wallahi shi wahala ki samu domin ba ki da ɗabi'a mai kyau ba ki da yaƙini ba ki da fahimtar yadda rayuwa ta ke gano waɗancan mutanen wallahi Allah ya fi son su a kanmu maryam sayan annabi isa abinci ake kawo mata wanda suke kawo abincin ba su ma san daga inda ake kawo abincin ba from nowhere lokacin da shi annabi zakariya yake shiga sai ga abinci a wajen sai ce an lalaka haka wannan kuma daga ina qalid huwa min indillah sai daga wurin Allah ne domin inna Allah yarzuqu man yasha'u bi yadihi sa da ga wannan shine ce hunalika da zakariya rabba sai fara addu'a kuna fahimtar wannan da shauku duk wanda bai fahimci waɗannan abubuwan ba zai wahalar da kanshi rayuwar nan haƙuri ake yi haƙuri ake yi Hubayb al'ansari ɗaya daga cikin sabon manzon Allah Hubayb ya taɓa samun kanshi a cikin irin wannan yanayi kasare a makka suka kama shi suka ɗaure ba abinci amma idan masu gadi suka zo sai su gan shi da abincin da ba a samu a wannan lokacin kuma a wannan garin daga wurin wa Allah ba zai iya kawo ma annabi abincin aljanna kullum ba a shi? amma aka bari don a jarraba imanin mutane karki yadda ki zan baki san me kike yi ki matsu duk abin da zai saki a tsara ladan ki ko sake yi shi duk abin da zai saki a tsara mutunci karki yi shi duk abin da zai hada fada tsakanin ki da mahallicin kakiyar sa aljanna Allah karki yi shi bakin ki ko ku sa mai linzami kalli dai wannan abin da ya faru su dubu talatin aka tafi wannan ma fa duk da guzurin da na Usman ne bayar wa ziyadatan akwai ƙarin ma kan dubu talatin ɗin wa hiya akhiru magazihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine ƙarshen yakin da manzon Allah ya ci wa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi rajab annabi ya fita wannan yakin ne a watan rajab wa kama bi tabuka sha'aban ya kwashe kwanukan sha'aban baki ɗaya a tabuka wa ayyaman nan ramadan da wasu kwanuka na watan ramadan wa basta saraya wa salah a tsawaman alaljiziya nabi ya rika aika mutane ana zuwa ana daidaitawa da wasu mutane waɗanda ba su yadda a yaƙe su ba su karɓa biyan jizya ba inda ma ƙila da ha gazo ta taboka an kira wannan yaƙi da yaƙin taboka ne bi annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ra'a qauman min ashabihi ya bukuna eh hisiyat tabuk ay yadkhuluna fil qafihi qada ويحرقونه كل يخرج ليخرج الماء ya ga mutane suna jujjuya a baka kamar dai na kasan ana fitar da bohol kasan jiya baki ya sa suna son samun ruwa da sun yi tilkal zafi gazo su tabu wanda ya sa kira yakin kenan da sunan yakin tabu an fahimci wannan da kyau ko min da ma kada yazigu ba fariqin minhum iris zukatan wasu daga cikin sahabbai ta karkace ta kallafa bil jihadi saboda bala'in wahala wal mashaqqa wa shidda qala ibn abbas ibn abbas Allah madaukakin sarki ya tsara masa yadda ce iris zuciyar ta karkata ta ki taimaka ma manzon Allah ta gudu saboda wahalar lokacin ثم تاب الله عليه ثم تاب sannan Allah madaukin sarki ka su tunanin ma juya bayan a wannan lokacin ba daidai ba ne ku kalli wahalan da ake innahu bihim ra'ufur rahim Allah maɗaukin sarki mai tausasawa ne ko mai jin ƙari kun ga waɗannan abubuwan jama'a sai mun zauna muna kan mu faɗa da su sai mun zauna muna ƙwanƙwasan zukatanmu kun ga rayuwar nan da bi ta a hankali su waɗannan fa'in sun je ba wuri za su kwanta su ke kafa ruwa yaƙi za a yi da makiya ƙosassu ke ke kasa haƙuri hmm? ɗan abin da bai ta karya karya ba duk ku je ku ɓata da Allah ku ta yin abubuwa ku ta surutu kan abin da babu tabbas a kan shi ba ku da yaƙi ne gano wannan yanzu akwai mai gidan da zai so ya bar gidan shi ba abinci don Allah akwai na sai ya nema ya nema ya nema ya rasa kawai sai ya kama rigima mutum uku ɗin nan da suka shiga cikin kogo mun tana su wanda wani dutsen ya murgino ya je rufe bakin kogon ɗaya daga ciki ta ya fita ya ba da labari nemo abincin da zai kama iyalan shi da iyayen shi bai kawo ba sai kwadugo ya yi aka biya shi da ne gora ɗaya na nono ya zo ya zuba a ƙwarya yana jiran iyayen su tashi bacci da sha ga 'ya'yan shi na so bai ba su yana jiran iyayen shi ya ƙaddara haka ya faru Allah kaɗai sa rashin mutuncin da za su ce ya zo yana jiran zai ba iyayen shi ya hana 'ya'yan shi ya hana daga lokacin sai rashin mutuncin iyayen miji kuma ya taso ana wani ko ba yi waɗannan abubuwan jama'a sai marga a auna su a rayuwa wanda muna fahimta kada mu je lahira Allah madaukakin sarki ya saka mu cikin waɗanda bai marhaban da zuwan Allah madaukakin sarki ya sauro aya ta gaba sai Allah وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. kun ga wannan ta dauke da abubuwa da yawa kuma Allah ya ce wa ala sadaqatul ladina kullu har ma da mutum uku din nan waɗanda aka jinkirta al'amarin su waɗannan mutum uku su waye ko me ya faru shi ne so mu ɗan tattauna mu ji ko waye su waɗannan mutane mutum uku bisa ga riyadu salihin na al'imamun nawawi Allah madaukin sarki ya tsara mashirga ya ɗauko mana labarin tiryan-tiryan na abubuwan da ya faru don gani da su ka'ab ɗan malik Allah madaukin sarki ya tsara mashirga an samu matsala babba a lokacin shi ka'ab da kanshi shi ya zauna ya ba da labarin abubuwan da suka faru har matsalan da ya faru da shi ya zai faru da shi mun gano ne bari mu karanta hadisin a tattakaice kuma a gurguje don ku fahimci fassarar aya shi ce an abdullahi bin ka'ab bin malikin wannan shi abdullahi dan ka'ab din wanda shi abin ya faru da shi ya zaunar da ɗan shi ya mai bayanin abubuwan da suka faru tsaf wa kana ƙa'ida ka'ab radiyallahu anhu min dalili shi wannan abdullahi shi ne ɗan jagoran ka'ab lokacin da hina amiya wanda ka'ab ɗin ya girma ya tsufa har ma ya makarce to sai abdullahi ya zama shi ne yake zama ɗan jagoran shi Allah ya ce samitu ka abu na malikin radiyallahu anhu ya su bi hadithihi ya ce na ji ka'ab ya zauna yana ba da labarin abin da ya faru da shi shi na ta hallafa an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi gaza wata lokacin da bai raka annabi yakin tabuka abin da ya faru ya zo yana ba da labari ba ƙala ka'a ka'a bai ce lam aka khallaf an lahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi gazotin da za ha fattu ita kun ganin nan ba yakin da annabi ya taɓa zuwa wacce ba da ne aka je ba ban taɓa zama gida na ƙaraka annabi yaki illa fi gazwatu tabuka ita sai dai wannan yakin na tabuka ne kadai jarabawa ta sauka a kaina ban ji ba gaira an ne ɗatta hannafta fi gazwatu badari ita sai dai yakin badar ma dai ban samu zuwa ba wannan yi atab ahadun ta hallafa anhu kuma shi manzan Allah bai aibata duk waɗanda ba je badar ba don dama ita badar an ce mai hali ne mai iko ta buga kuma an ce kowa ya fito وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يريدون إير قريش يتشي النبي ده صحابي بايك يستغتب أسلي سوسن فتني نيمان آير قريشاوا حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير المعاد kawai sai Allah ya haɗa su da maƙiya ba tare da an yi alƙawarin a fito a haɗu ba su sun ji suka ra'ayarin kasuwancin shawa ne sai kuma suka haɗu da rundunin yaƙi wala kada shahattu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lailatul aqaba ka bi ce na fasa sama daman halattar lailatul aqaba mun yi bayanin ta da ku shi na na alal islam lokacin da muka ɗauki alƙawari game da musulunci tuna sakamakon wannan aka saukar da inna Allah shara min almu'minina anfusuhum qashi bi Allah ya ba su aljanna yana son ne ga muku in ma ya rasa wannan ya samu aljanna ta can wa ma uhibbu annani biha mashhad badar yace wallahi nufin din badar da nayi bai sa na shiga ci ba tun da bai na samu lalisul aqaba wa in kanat badarun azkara fi nas minha duk da cewa badar an fi ambatan darajanta a cikin mutane sama da mailatul aqaba min khabari خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتينا daga cikin labari na a lokacin da ban je wannan yakin ba sai gazuwata tabuka أني akun أكن قط أقوى min ne hina حين تخلفت عنه في تلك الغزوة yace bari ku ji ban taba jin ƙarfi da lafiya a jikina ba ko ban taba samun wadata wadatacciya gare ni ba a rayuwa na kaf kamar wannan lokacin da ban ji wannan yakin ba wallahi ma jama'atu qablaha rahilatai yace ban taba mallakan abun hawa biyu ba hatta jama'atu ha fi tilkal gazwa daidai wannan lokaci sai da Allah ya mallaka mu abin hawa kun abubuwa guda uku da za su sa kare da yaƙi din babu na ɗaya kasawa na biyu rashin lafiya na uku talauci baya ciki duka ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد الغزوة وباب يقين ده النبي يتبع إلا ورى بغيرها a ce sai addaba ni da wasansa kun ga ba tsoro ya hana su zuwa ba hatta kana tilkal gazuwa har wannan yakin fagazaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi harin shadid yace annabi ya ji yakin tabuka a lokacin matsanancin zafin rana da gaske wastaqbala safaran ba'idan kuma ya fuskanci tafiya mai nisa wa mafazan kuma ya ke ci daji mai wahalar sha'ani wastaƙabala adadan kasiran sannan kuma ya fuskanci adadin sojoji mayakan da za a yi karo da su maƙiya masu yawan gaske fajallalil musulmi na amurahun ai sai annabi fito fili ya gaya ma musulmi inda aka dosa ya ta ahabo ohubata saboda su tattale na fita wannan yakin nasu mun gano wannan da kyau ko ya gaya masu ga inda za a je ga abubuwan da za a yi ɗaya bayan ɗaya fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yuridu sai annabi ya ce kai tabuka fa za mu ji kowa ya shirya kowa ya kintsa kowa ya abin da ya kamata wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasirun a wannan lokaci musulmin da ke tare da annabi suna da yawan gaske wala yajma'uhum kitabun hafizun sannan ba a rubuta su a wani littafi an masa rijista kowa da sunan shi da lamban shi ba an bar kowa da imanin shi qala ka'abu fa qalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa zanna anna zalika fayakhfa bihi ya ce mutum zai iya tsammanin ma in ya ɓuya yake zuwa ai ba za a gano shi ba saboda yawan waɗanda suka zo za a tafi yakin da su malam yan zulfihi wahayu min Allah asirin shi ba zai tono ba in dai ba wahayi ne daga Allah ya sauka ba Wa wagaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tilkal gazwa annabi ya tafi yakin tabuka ne fa hina tsabatu imaru lokacin da amfanin gona ya nuna wazilalu inuwa ya samu a ko'ina ba ana ilaiha asau ya ce ni kuma sai na karkata zuwa wurin sun san lokacin ina cikin wani irin matsanancin zafi ne na sahara kuma ga inuwa ga dabino ya nuna ga inabi ga komi na amfanin gona ya yi lafiya lau ba yunwa ba wahala ga gari ya yi sanyi فتجهز رسول الله صلى da musulmi وآله وسلم والمسلمون معه النبي ده مسلمي إذا كنت أب ودفت أبدو لكي أتجهز معه yace kullum ina riyawa a raina cewa bari in yi himma gobe ni ma in shiga cikin masu shiri don mu fita tare da annabi fa arji'u in fita in je in dawo walam aqdi shay'an ba abin da na tsina na na siyayya na shirye shiryen fitana wa qulu fi nafsi sai tunani ya dinga yawo a raina ana qadirun ala zalika a rasu. kai jama'a ni fa mai ikon fita yakin nan inda da sunan nufin zuwa haka abin yake ta mai gizo a ran shi wannan ne zane ta ma dadi har ta samarra bin nasul jiddu ya ce haka ne ta wasu wasi har masu ƙoƙari suke ta ƙoƙari wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama gadiyan wal muslimuna ma'ahum aka waye gari annabi ya kintsa ya tafi wannan yaƙi shi da musulmi walam aqdi min jihadi shay'an ne ko ban kintsa komi na wannan tafiyan ba sun magadautu ya ce sai na yi sammako kamar zan kintsa an bi su faraja'atu sai in dawo walam aqdi shay'an ba abin da ne nufin falam ta yatamada bi hatta asra'u wa fara al Ya yace wallahi ba abin da na kintsa har sai da aka yi nisa yaƙi ya miƙa sosai fahimmamtu an arka hila wa udarika hub ya ce ne kintsa don in riske su Ba ya laita ni fa'an ya ce kai ciwo Ba Allah ya ce na yi amma sai da yi ba sun mallam yi ƙaddar zalika ne ba ƙaddara man yin ba faɗa fito iza shi fil nasi ba da kurujin rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama ita duk sanda na fita gida bayan fitan mutane ya hazuna ne ya bakin cike lullube ni an ni uswa ita ce ina ganin ba waɗanda ne kama da su illa rajulan magmusan alaihi fil nifa sai mutumin da ya bilmiya a tekun munafinci ba abin da nake zargin kaina anya ni ba munafiki bane kuwa in yadda da cikin jama'a ga ba kowa sai munafakai sai mata sai yara sai masu lalura tun mazaje gaba ɗaya sun fita za a je maza su daki maza ina tsuguna cikin mata kai anya aw min mimma gadara gadara azara lahu ta'ala min ad-du'afa ce kuma ina cikin mutanen da Allah ya mahanzari ne ba sai na fita ba sai kuma ga kafa na lafiya ba ni ba gurbi idanun shi lafiya ne shi ba makaho kuma gashi da karfin tsiya shi ba mara lafiya gashi ne zai iya miƙewa ya tsalle duro shi ba tsoho ba a'a walam yadhkurni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yace annabi bai ambace ni ba hatta balaga ta boka. haske da aka isa ta fa qala wa huwa jalisun fil qawmi bi tabuk yana zaune cikin mutane a tabuka yace ma fa'ala ka'ab bin malik kawai ana zaune an isa yi ce ba fa rajista da aka rubuta sunan kowa ko mutane da yawa jin sama da mutum dubu talatin ya ce me ka'ab dan malik yake wani hali yake ciki duk sanda ba a san ke ba to ki kara su in an san ki ne na ɗaya duk abin da za ke gaba gaba shi za su ce wa ma sa'ani illal ladina arsuhum ba wanda zai man abu ya bata man ri'in shi na damuwa sai wanda na yadda da shi jazallahu khairan kullu man lasa aruki yace duk wanda zai bata min ya zai bata ya bata a banza Allah ma ya fata mai da alheri tunda babu a tsakanin mu ka'af na hannun daman manzon Allah za a yaƙi ka zauna a gida tare da mata da yara da munafikai nabi ce ina labarin ka'af faƙala rajulun min bani salima sai wani mutum daga kabilan banu salima ya ce ya rasulallah habasahu burdahu ai yana can ya lallaba da wannan bargo ya lallaba da wancan bargo. yana can ƴan matan shi suna mai shimfiɗa wan nazar ila idafaihi da kuma dube zuwa ga irin nau'ukan arziki da Allah ya mai je gona ya dawa ya bi girki yawwa ko ga su lamari qala lahu mu'az bin jabal radiyallahu anhu sai mu'az yace bi isa ma qulta kai da wannan magana da ta faɗi wallahi ya rasulullah ma alinna alaihi illa khairan yace manzon Allah mu dai din nan ko wallahi ba abin da muka sani game ka'abu game da ka'abu sai alkhairi fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah ya shiru kaga da ya ci gaba sai gaddama ta barke ko baina ma huwa ala zalika ana nan a zaune a inda aka ambaci kab a tabuka ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sara can sai annabi ya hango wani mutum da yake can nesa wanda saboda nisa yana sanye da fararen kaya kawalwaniyan shi ma ke gan kusan kawalwaniyan hmm? kin san kawalwaniyan ne kin san kawalwaniyan ne kin san shi me shi in abu yi nisa in a kan titi ne ko a kan sahara ko kwalta sai ga kamar akwai ruwa a wajen ya hasabu huzzam anu ma hatta idza ja'ahu an? yajidu shay'an da Allah inda fa wafahu hisaba Allah ya magana shi a Qur'ani yazil bi tsara. fa qala rasulullah kun ga mutum yayi nisa ko sai annabi ya ce kun aba haisama kowaye wancan ma abu haisama ne kaga mutane za su jira su gazuwan shi ko fa iza huwa abu haisama al ansari yana zuwa ilai ko sai zan shi ne wa huwa allazi tasaddaqa bi sa'i samrin shine wanda ya bada kyautan sa'in nan guda shine lamazahul munafiquna lokacin da munafikai suke zunɗin shi allazi ne yulmizuna al muqawwi'ina min al mu'minina fi sadaqat kutuna masu zindan masu ba da sadaka suna zagi in wannan ya bada da yawa ce riye ne in wannan ya bada kaɗan a ci ana manyan kyaututtuka kana ba da ƙanana kun gano wannan da kyau ko ya eh, faru da minhu sirran lahu min qala ka'abun sai ka'ab ya ce lamma balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qad tawajjaha qafilan yace labari sai ya zo man ga annabi nan an gama abin da aka je yakin ma ba a yi ba gashi nan ya kama hanya zai dawo min tabuka hadarani basi ce sai bakin ciki ya zai ne hadarani ne basi wa zai kawo mana ayin da Allah ya kawo basi a cikin alkur'ani mun gano wace ce za ta kawo mana ayin da Allah ya yi amfani da wannan kalma a cikin alkur'ani hadarani basi mahaifin annabi yusuf a cikin sofi yusuf annabi yaqubu alayhi salatu wassalam lokacin da Allah madaukin sarki ya amfani da wannan kalma a kan shi jin inni ashku inna ma ashku basti wa huzni ila Allah mun gano wannan da ku fada fitu atazakkaru al-kadhiba yaje sai fa lissafin ƙaryen da zai wa aqulu bima akhruju min sakhatihi gada me zan fadi in kubuta daga fushin shi gobe wa asta'inu ala zalika bi kulli dhi ra'yin min ahli yake sai ina bin gida gidan yan uwa kowa na ban shawara abin da zan faɗa dan in kubuta falamma qila inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kad azalla qadiman yayin da labari ya zo man cewa annabi ya shigo gari zaha an lil batil duk wannan karerayen da na tattala sai suka watsa a zuciya hatta a rabtu an nilam an jinin hu shay'in abada sai da na tabbatar da ba abin da zai tsiratar da ni daga waɗannan ƙarerayin illa an faɗa mai gaskiya fa ash eh fa ash ma'atu sidqahu sai ta tarko gane su wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qadiman annabi ya waye gari gashi a gida tsotsar wa kana idza qadima min safarin bada abil masjidi farka fi rakataini thumma jalasa lin nasi annabi ya kasance cikin al'adar shi duk sanda ya tafiya ya dawo to masallaci ke fara zuwa ya zauna sai nafila raka'a biyu sai kuma mutane su ta zuwa ana tattaunawa ya gari wani lalura ya zo ana ba da abubuwa ana ba da labaran abubuwan da suka faru wannan ma fa'ala zalika yayin da annabi ya wannan zaman ja'ahul mukhallafuna waɗanda suka zauna suka yi tafiya yaƙi sai suka zo ya na ilaihi suna ta faɗin hanzari wa ya na laho suna mai ƙarya suna rantsuwa wa kanu bid'an wa na rajila wajen mutum tamanin da yawa alani ya tahum annabi ya karɓa abin da suka bayyana mai wa baya a hum ya masu mubaya'a wasu daga fara lahum ya masu gifari. wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala abin da suka koyi kuma yace su je su da Allah hatta ji'tu ana wannan hali ka'ab yace sai ga nan nazo falamma sallamtu da ne sallama na shigo kam tabassama tabassumil mudghma mudghadi sai annabi ya murmushi murmushi na mai fushi da kenan sai yaki sun matsala sannan ya ce ta'al zo kowa ya rika sanin matsayin shi a cikin al'umma a cikin labarin akwai wanda ya zai faɗi da aka ce zo akwai wanda ya zo aka yi mai yaƙe ya ce sun shi ji ita amshi hatta da lasu mai ne dai ya ce na zo na zauna a gaban shi ba ƙala ne ma hallafaka ya ce kai ko me yasa baka taho yaƙi ba alamta kun ɗalif ta zaharar baka sai abin hawa bane qala qultu ya rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli dunya yace wallahi annabi da wajen wani na zauna ba kai ba kowaye a duniyar nan da ra'aitu anni sa'akhruj min sahbihi bi uzri yace ina da uzurin da ina ga mashi ya gamsu me yasa laqad wuditu jidalan an bau hikima da fasaha da azancin kalibar lokaci suna zama a da walakin na ni wallahi laƙad alimta da in haddastuka al-yawma haditha kadhibin na samu yaqini in ni maka tar da bihi anni ka yadda da ni yushikan la yushikan ya yushitaka alayya wallahi sai Allah ya fushi da ni da ƙaryan da ni maka wa in tuka hadisa sidikin in ko na gaya maka maganan gaskiya to na rabauta tajidu anni tajidu alayya fihi yace kuma gaskiya za ka ji yanzu inni la arju fihi uqbal lahi azza wa jalla yace hukuncin Allah nake nuna. wallahi ma kana bi min uzuri yace maza na da uzuri kawai ya faɗi wallahi ma kuntu qattun aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anfa yace ban ma taba samun wadata da karfin jiki da lafiya ba da koshin jini gadagau kamar lokacin da na idin ka yake ni Allah dimmi hankali yarda da ƙarya kawai abu da gaskiya karbi da duk wani hayani wani dan yana neman kuɗi sai je ƙarya ya sharri ya ƙage musamman za ga wasu ji sun na sun yi yan siyasa ƙarya a gidan rediyo da ya kira sa ba su kuɗi ana yi ko ba yi mu gano wannan da ko ana yi ko ba yi wani ya je jarida ya sharri <clears throat> wani wata ya aika cewa wallah an ba ba shi kudi ba zai yi kaza da ya kira shi a iri-iri ka bata mutane suna wani ji a shi da ai don a ci mutuncin yana don samu kuɗi ya karya wani hadisun annabi da yake cewa <clears throat> zamani zai zo zai zai shirya karya karya nan ta yawo ko ina a duniya wannan ya shiga uku ya lalace a wutan mamu da kawo lokacin nan a wannan lokacin lokacin social media yanzu nan mutum zai magana da ke kawo magana ta shiga ko'ina a duniya a zubar da mutunci masu mutunci mutum ya rasu yadda zai kare kanshi ma mutum yana zaune na tsungu na annan sai ya ɗauki waya ya kira wanda yake mai duguri ya faɗa ƙarya da ƙarya a kan wani wani ya ɗauko ya kira wani yana nijar ya ƙarya da ya ɓata ya wani an mai laifi na ɓata mashi rai ya ɓata mutum a waje sama da dubu kullum na kan faɗa mutane kowane labari ya fita aka ji shi wallahi ya daɗe ana tauna shi kwana goma ɗan adam bai da haƙuri ne <clears throat> labarin da ake karanta kullum ba a gajiya ƙur'ani ne kawai koma mene ne ba abin da ake kullum ba a gaji ba sai ne wala sai sallah duk abin da aka yi wuce gulmi gobe ki bayyana labarin da jibi za a waje gari ayi ne yi. an manta ko wanda ya zo ce ai sun mai shari'a yana kantar da yara islamiyya an yi kaza an yi kaza an yi kaza ta kai ka ci gaba da abin da kake yi ce wani amala ya kasa ta biyan ta kai wawa ne a yanzu wannan abin da kai ne ma ya sa suka ji daɗi don su ci gaba ka ci gaba ko da wa ka tattauna magana duk wanda ya zo ya ce me za ka ce kanka za ka ce ka riga ka yi ƙara fadan Allah ya bari an haɗa lahira ya yi ina son ji gaskiya ka bari in mun haɗa da hira kan yana ya ƙari ku za mu mamaki ilai ko wanda su da asalin shiri abu sai suka aka turo wani sai zo sai ce yana son ji ka za ka zafi wanda wannan maganin mun haɗa lahira a ci na riga ne ƙara fadin Allah takardun ƙara ma suna hannuna sai je gaya masu Allah sai ga sun liƙe cikin jama'a suna ƙarya su kuma wallahi da za su shara da shi wani Allah sun shiga uku sun shi ya kira ni malam ce karbulus karbulus ba inda za su cari mun ji mutunci za su dare ka ne bayan sun ɓata ka wuri-wuri ƙyale su faɗi gaban Allah kawai gobe su ƙara mutane bakin ku baya shi kullunku ya kosa da sharri ku kaga wannan bawo Allah ya ce wallahi ya rasulallah ban ma kan min uzuri ya ce ban da uzuri a wani dalilin da ya sa ban je ba kawai ban je ba ko kawai ban je ba abin da za a yi mara hanyar Allah dai ban je ba amma hukunci gaskiya na kawo kai hukunta ne قال faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama ta nibe amma ha za faƙadar sadaka yin wannan ya faɗi da in ji nan ya ji a sabbi duka yin ga wannan da gaskiya ya faɗi kenan mafi yawancin mutum tamanin da wani abincin da ba faɗi wannan ba annabi ya gane ƙarya su ko bai gane ba duk sanda mutum ya girme duk sanda mutum ya fige ilimi duk abin da ake gaya mashi ya kan mutum je kawai faɗi da sai shi amma kina ganin wai ba tsara wani sai ce miki ba matsala sai kike ɗauka da gaske ya yi da ke ne ƙarya ne da ke wawu ya ci zanen wawuya ya ɗauke ki wasu ya muke shiru ce muke ai ba matsala alhali kuma akwai ne a matsalin kin je kin zauna kawai <clears throat> ga abin da ya faru gashi gashi gashi gashi a yi haƙuri fatan na tuba na take ƙara mijin ki ƙariya take ƙara iyayen ki ƙariya take ƙara malamin ki ƙariya duk abin da aka tambaye ki ba ya gaskiya kawai je bayan idan su ki mamijin ki ƙarya take je bayan idan malamanki ki mata ƙarya take je bayan idan iyayenki ki mata ƙarya kai maganar da gaskiya ce faɗinta ma wulaƙanta kai ya kamata ki faɗe ta ya kamata an gano wannan da tsoko Allah madaukin sarki ya tsere mana imani zama wannan iskan kun ga ba ta kai ƙarshe ba gobe in mun zo za ku yi zuwa da da salihin nan ku don mu ƙarasa in ci wata siyun don ku ji asalin labarin shi zai taimaka wajen auren su fassari da ya kamata Allah mara sun farko ya shirya da mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum